nan ba da dadewa ba masu adalci za su karbi wannan gwamnatin a kawo gagarumin sauyi ta za a samu su wannan mutane siyasa yanzu ba godfather ake bi godfatherism ake yi mu ma muke da shi ita siyasa in ta gaskiya ce ba ta buƙatar wani godfather kawai tana bukatar jajircewa amma me yasa ka ce haka ko kuma dole budi da haka ku takara da ni kai ke kiyaye dan iska ne ni a mu ba yan iska bane ni ne. Ika na yi asara haihu. Ta murja ba? Ta haka dai, yaya. Alhaji Faruk har watso maka da kayayi kuma wai kyauta dillaliya wai ta koma harkokin kasuwancinta. Eh. Kina yaudara kanki ne kawai. Amma babu wani abu na so tsakanina da ke balle har ta kai ga wani abu aure. Allah na ka taimaka ba. Masa sada sun shiga tsakanin mu na rantsi. <laughs> Bakin ciki. Akan wannan sakaran zan yi bakin ciki? Kabi, kabi, kabi, kabi. ai dangin uba su suke ajiye kuɗi amma ba dangin uwa ba. To na rantse da Allah a bashe ba zan bayar ba. Dubu biyar zan baku amma ni zan yi wa 'yata kayan ɗaki da wannan kuɗin. In cika sake shan ya a radu ya kina shewa ya mara gargaje mu cika. Daɗin kowa an yanka ta tashi. Zango na biyar zai zo muku bakwai ga watan Oktoba da misalin karfe takwas na dare.